wal’akibatu lilmuttaƙin ɗin masalatu wasalamu alamun lanabi ya ba’ada, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad, sayyidul mursalin wa imamul muttaƙin wa ala’alihi wa ashabihi, wa manita dabi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba’ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yau 26 ga watan Jumadal Ula, hijiran manzo sallallahu Alaihi wasallam biyu, wanda ya yi daidai da goma ga watan Januari shekara ta ɗaya, miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, littafin da ya tattaro a hadisul Ahkam, wato hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito, wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na tamanin da biyu bismillahir rahmanir rahim ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi ɗan Abba Allah ya tsara musu yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umurce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai alal jabha eh kaga wannan ya fade shi a dunkule wannan mubham ne an umurce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai ana kiran wannan al-ibham to yanzu ana buƙatar al-idah eh malaman balaga suna kiran shi al-idahu ba'da al-ibham oh. to yanzu za a yi al-idah bayan an yi ibham an gane wannan ko sai ce me alal jabha farko sai ce Allah ya umarce ni in yi sujada akan goshi wa ashara bi yadihi ila anfi sai ya yi ishara da hannunsa zuwa ga hancinsa wal yadaini to nan me yake nuna mana ya yi ishara da hannunsa zuwa ga hanci kenan idan mutum zai yi sujada kan goshi ana bukata lallai ya sanya hada hanci shi ma hanci wani reshe ne na goshi an gane wannan ko idan mutum ya yi sujada kan goshi ya bar hanci to ya bar wani abu mai girma a cikin ainihin sujada din an gano wannan ko ya yi kuskure mai girma a cikin sallan shi wani kaso mai tsoka na lada zai kubuce masa a cikin sallan shi sai ya ishara da hannunsa zuwa ga hancinsa wal ya daini to kuma sannan an umuce ni ji annabi in yi sujada kan hannaye na kaga uku kenan ko da gwiwowi na an ce yin sujada kan gwiwa da gefukan digadigai nan kenan gefen digadigai mutum ya yi sujada da shi wa'annan su ne wurare bakwai da aka umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a kansu an gano wani ko kuma hadisin ya zo da sigan umirtu ya zo da sigan mabaniyu lil majhul an umarce ni wane ne zai umarci manzo sallallahu alaihi wasallam a babi na ibada babu wanda zai umarci manzo yayi yayi wani abu face Allah subhanahu wata'ala saka Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo yayi sujjada akan wayannan gabobi guda ko kasusuwa guda bakwai umarnin manzan Allah a wajen malaman usulul fiqi yana hukunta me wujub in Allah ya bada umarni umarnin Allah yana hukunta wujub nan wajen Allah subhanahu wata'ala ya ba manzan tsira umarni ya yi sujada a kan gaɓoɓi guda bakwai shin manzan Allah ne kaɗai aka ba umarni ko da mu wannan umarni wato an ba manzan Allah amma kuma ya shafi al'umma gaba ɗaya al'ibra bi umumin lafas la bi khususin sabab an gane wannan ko kada wani ya to ai manzan Allah ne kawai aka umurta al'amarin kawai ya zama a gare shi malaman ga baki ɗaya ba su fahimci abin a matsayin haka ba to nan tunda an ce umirtu ya zamanto umarni ko malaman usul fiqi sun ce al'amru al-mujarrad anil qarina yaftadil wujub umarni wanda yake ya tsare ta daga qarina yana hukunta wajabci to kaga wannan umarni ne daga ciki umarni ne babu qarina ko akwai wani qarina wanda ya fitar da shi daga wujub in akwai to mutum ya kawo an gane wannan ko to saboda haka babu wani karina wanda ya fitar da shi daga wujub shi ya sanya ya zama wajibi su jira akan waɗannan gabobi guda bakwai saboda Allah ta'ala ya yi umarni da shi goshi hanci na bin shi sannan tafuka sannan gwiwowi sannan gefen dagadagai gefen dagadagai guda biyu an gane wannan ko to malamai sun yi ijma'i gaba daya akan shar'antuwan sujada akan waɗannan gabobi guda bakwai malaman fikiyu gaba ɗaya in a ce malaman fikiyu ba ana nufin bangare ɗaya ba kamar galiba ɗan najeriya ya ce wani bai yarda da malaman fikiyu ba yana nufin malaman fikiyu na mazhaba guda ɗaya in an ce malaman fikiyu sun ce to ka fahimci abin alal umum malaman hannafiya malaman fikiyu ne malaman malikiya malaman fikiyu ne malaman shafi'iya malaman fikiyu ne malaman hanabila malaman fikiyu ne duk wa'annan gaba ɗaya malaman fikiyu ne malaman zahiriya malaman fiƙiyu ne saboda haka in ka ce in ka samari na wannan zamani suna karyata malaman fiƙiyu na ba gani to kana nufin ba su yadda da malaman fiƙiyu ga baki ɗaya ba yaya hukuncin saurayi mai da'awan sunna mai da'awan salafiya amma bai yadda da malaman fiƙiyu ba yana inkarin fiƙiyu na abu hanifa fiƙiyu na malik fiƙiyu na shafi fiƙiyu na ahmad shin wannan salafi ne ɗalibi salafi yana fa'idantuwa da fikin wa'annan bayan Allah saboda wa'annan bayan Allah zaratan malamai ne mutanen kirki ne duniya ta yarda da iliminsu tunda duniya ta yarda da iliminsu wajibi ne mu fa'idanci da iliminsu mutum ya tauye su ko ya zage su ko ya soke su to wannan ya nuna baya tare da 'yan salafiya 'yan salafiya ba sa zagin malaman sunna hasali suna yaban malaman sunna kuma suna musu kuzuri saboda haka malaman fiƙihu wato sun yi ijma'i akan shar'antuwan sujada akan wayannan gabobi guda bakwai duk malaman fiƙihu sun yarda cewa ana yin sujada akan wayannan gabobi guda bakwai amma sabanin mai suka yi sun yi sabani ne akan wajabci shin wajibi ne a yi sujada akan wayannan gabobi guda bakwai ko mutum na iya barin wani gaba daga cikin wannan ba matsala to akwai sabani na ba gane ka kamar yan malikiya suna ganin cewa sujada akan hanci da tafuka da gefukan digadigai sun ce mustahabi ne kun gano wannan ai sun ce mustahabi ne sujada akan hanci da kuma tafuka da gefukan digadigai idan muka ɗauki wannan fahimta na malikiya kenan mutum na iya ɗaga hannun shi kawai ya yi sujada ya ɗaga hannun shi sama ba tare da ya yi sujada kansu ba wannan bai da matsala cikin sallar shi ko ya yi sujada ya ɗaga guyuwansa kada ya sujada kan gwiwowinsa guda biyu ko kuma yin sujada ya daga ainihin gefukan daga daga ba sai ya sujada kansu ba ba matsala an ji wannan ko to idan mutum ya haka ya hukunci sallan shi idan mutum yi, misali mutum ya yi sallah ya daga goshi bai sujada kan shi ba akwai sallah yi sujada ya daga hannayensa bai sujada kansu ba akwai sallah annabi ya ce umirtu ce an umurce ni kenan wajibi ne ga doron hadisin cewa a yi sujada kan wayannan gaɓoɓi guda bakwai wanda ya ce ba wajibi shi ake bukata sai ya kawo dalilai an gane wannan ko to abinda wannan hadisi ke nuni gare shi da sauran hadisai ingantattu lalle sujada wajibi ne akan wayannan gaɓoɓi gabaki ɗayan su wannan shine abin da ya shahara daga imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala shi yana gaɗin gaɓoɓin nan tun an ce umirtu duk gabobin gaba ɗaya wajibi ne a yi sujada a kansu amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa abin da yake wajibi shine goshi kawai sujada kan goshi shine wajibi amma sauran gabobi mustahabbi to masu wannan fahimta menene ra'ayinsu menene hujjansu kaga yana bukata kawo hujja baya halatta wannan malami dan kana bin mazhaban shi a ce duk abin da zo da shi ka miƙa wuya ba tare da sanin dalili ba an gano wani ko duk wani duk in malami duk malami wanda yake malamin ka baya halarta kai ta bin shi ido rufe ya zama wajibi ko da malami malamin sunna ne idan ya bada wata fatawa to ka nemi dalilin ta an gane ko makauniyar biyayya ka rufe ido kai ta bin mallam laifi ne hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudi akwai masu ra'ayin cewa shin ni wani ne in ba ɗan ƙabilan guzayyawa ba in sun ɓace ni ma ɓace idan ƙabilan guzayyawa sun samu shirya ni ma shirya an gane wasu sun sanya ma'auni na shirya da ɓata a kan ƙabilansu idan ƙabilansu tana kan hanya su ma suna kan hanya idan ƙabilansu ta karkace su ma sun karkace wasu sun sanya ma'aunin shirya da ɓata a kan fatawan malaminsu duk abin da malaminsu ya faɗa ba ruwansu da binciken dalili kawai maganan malamin su gaskiya ne su ba ruwansu da ko ma malamin su yayi daidai gaskiya ne ko yayi kuskure gaskiya ne an gane wannan ko to kaga wannan ba karamin kuskure bane ana duba dalilin kowane malami ne a bishi an gane ko sannan wasu daga cikin malamai kaman yan hannafiya suna ganin cewa wato lalle hanci yana wadatarwa daga goshi kun jo ta fahimta bayan Allah cewa lalle hanci yana wadatarwa da goshi da mutum zai yi sujada kan hanci wato goshi shi bai taba kasa ba suna ganin sallah ta yi ina ba san gane wannan to amma menene ingantacce abin da yake ingantacce shine abin da manzo Allah ya faɗa ana auna daidaituwan malami da rashin daidaituwan shi da me da maganan Allah ko maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. ya ayyuhal ladzina amanu sajibu lillahi wal rasul iza da akum lima yuhyikum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul saboda haka idan malamai suka yi sabani ba wai za mu yi zaɓi son ka bane mu ce ai mu muna maza ba malikiya ne nan muka tsaya ba ruwan mu da binciken dalili to wannan fata ne jama'a yaya ake gane daidai shine a mayar da wannan sabani zuwa ga Allah da manzo to me manzo Allah ya gaya mana ya ce an umarce shi ya yi sujada a kan nan gaɓoɓi guda bakwai to tun da ya faɗa haka to yanzu muna da wani ra'ayi da ya wuce abin da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka ba mu da abin nan so da haka anan wajen mazhaban imamu Ahmad shi da ya fi zama daidai cewa a yi sujada a akan nan gaɓoɓi guda bakwai gaba ɗaya ba tare da istisna'i ba to sa'annan kuma daga cikin fa'idan da ya kamata mu fahimta shi hanci asalin sujada ana yi da goshi ne shi hanci yana bin goshi ne shi hanci yana cika ainihin sujada ne na goshi saboda haka sujada baya wadatuwa ba tare da an sanya hanci ba an gane wannan ko saboda haka sanan na biyu lallai babu laifi mutum ya yi sujada wato akan wani shamaki wanda ba wa'annan gabobi ba wato ma'ana mutum na iya yin sujada akan wani shamaki kamar akan ya zama hannun shi na kan tabarma ko goshin shi na kan tabarma ko goshin shi ya naɗa rawani rawanin nan ya lullube mishi goshi ya yi sujada akan wani shamaki ko wani kariya wanda ba wa'annan gaɓoɓin sujada ɗin ba an gano wannan babu laifi a kan shi amma ko malamai sun ce haramun ne ya ɗaura goshinsa akan hannayensa idan mutum zai yi sujada sai ya ɗaura goshinsa akan hannayensa ya sujada wannan haramun ne in yana cikin yin sallah domin hannayensa suna daga cikin gabobin nan wanda suke saduwa da sujada ko ba gaba? to mutum baya ɗora hannayensa ya sujada kansu sannan malamai sun karanta sujada akan duk abin da ya sadu da jikin mutum idan abu ya sadu da jikin kamar tufafi yanzu yana jikina ko rawani an gane wannan ko duk abin da ya sadu da jikin mutum na tufafi da rawani an gane makarugi ne mutum ya yi sujira kan shi sai dai idan bukata ya taso ko lalura ya taso kamar tsananin zafi zafi ya yi tsanani wanda in mutum ya sa goshi a ƙasa goshin zai iya tawayewa goshin zai iya sabulewa to sai mutum ya naɗa rawani a goshi saboda ainihin wannan tsananin zafi ɗin to wannan insha Allah babu laifi a kai sannan kuma in akwai tsananin sanyi wanda in mutum ya sa goshi a ƙasa ko ya sa hannu a ƙasa zai iya cutuwa sai mutum ya ja tufafinsa sai ya sa hannu a kan tufafin ya sa goshi a kan tufafin wannan ba laifi ba ne ko kuma a wurin da ake sallah akwai ƙaya in ka ce za ka hau da ƙafanka ko za ka sa goshinka wannan ƙaya zai ji maka ciwo a nan wajen an maka rangwame wato ka janyo tufafin da yake manna da jikinka ka yi sujada a kansa ko kuma ƙasan yana da tsananin kaushi to wannan a lokacin nan malamai suka ce ba a karhanta ba a wannan lokaci sannan ko ba a karhanta yin sujada akan wani shamaki ba wanda ba wai yana saduwa da shi bane kamar ainihin dadduma ba ba bane yin sujada akan dadduma ba makaruhi bane sujada akan tabarma da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko kuma ana so mutum ya ɗaura gaɓoɓinsa da irin tsari wanda manzan Allah ya kasance a kansa wasu malaman fiƙi suna da wannan fahimta cewa mutum ya sanya gaɓoɓinsa a kan irin tsarin da manzan Allah ya kasance abin da suke nufi masu wannan fahimta shine mutum ya fara sanya gwiwansa a walan sannan hannayensa sannan goshinsa tare da hancinsa kada mutum ya gurfana kamar yadda ragumi ke gurfana ta inda zai gabatar da hannayensa kafin gwiwansa hakika manzan Allah ya hana mu gurfana kamar yadda kuma ke gurfana to shin wa'annan malamai da suke da wannan fahimta sun yi daidai cewa mutum ya sanya ainihin sujadansa da irin tsarin da manzan Allah ya kasance a kai shine mutum ya fara sanya gwiwansa shin idan mutum zai yi sujada yana fara ɗora gwiwansa ne kafin ya ɗora hannayensa kowanne yake fara yi kaga mutum yana fara sanya hannu ne sannan gwiwa mutum yana fara sanya me wato hannu sannan gwiwa saboda menene akwai hadisi ingantacce da ya zo akan wannan matsala din an gane ku shine hadisin Abu Huraira radiyallahu an idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yada yadayhi qabla rukbatayhi idan ɗayanku zai yi sujada kada ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana ya ɗora hannayensa tukuna kafin gwiwansa domin raƙumi yana fara ɗora gwiwansa kafin me kafin hannunsa an gane yana fara ɗora gwiwansa kafin hannunsa to kai ka saba ma raƙumi sai ka fara ɗora hannaye kafin gwiwa a wajen sujada wannan hadisi imamu turmuzi ya ruwaito a cikin kitabun sala sannan kuma imamun nasa'i ya ruwaito da abu dauda da daru kudini hadisi ne wanda nasiru dinin albani nasiru sunna ya inganta wayannan hadisan ina ba san gane wannan to karkashin wannan yanzu mun gane kenan cewa mazhaban imamu Ahmad da ke cewa yin sujada akan in za a sujada a fara sanya gwiwa kafin a fara sanya hannu to gaskiya wannan mazhaba ba daidai ba ne. mazhaban da ya fi zama daidai shine mazhaban Imam na Malik akan wannan matsala din Imam Malik ya ce a fara dora hannu kafin gwiwa an gane to malamai sun yi mamakin babban malami al'allama ibn qayyim al duk da zurfin iliminsa da zurfin bincikensa sai ya ce a cikin wannan hadisi akwai kan hadisin da ke cewa idan ɗayanku zai gurfana kada ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana sai hadisin ya ce wal ya yadayhi ala walyada ya ɗora hannayensa ya fara ɗora hannayensa a ƙasa tukuna kafin gwiwansa to sai ibn ce ce hadisin nan akwai qalb cewa hadisin nan an juyar da shi ne kuskure ne wai kamata ya ce wal yadaru kuma ta yi kabala ya dai ya ɗora ainihin gwiwansa kafin hannayensa sai aka ce masa asalin hadisi ana barin shi ne yanda ya zo ce wanda kai akai kalb sai ka kawo dalili to ibn qayyim yayi kokari yayi bayani a cikin littafin zadul a cikin littafin azad amma kuma wato bai kawo hujja gamsashi akan wannan matsala din ba wannan shine dalilin da yasa malamai da yawa ba su bi shi akan wannan ra'ayi ba an gano wannan ko duk da babban malami ne ku duba addinin musulunci ba a takalidi da kowa addinin musulunci ba na ima'a ba na ibnu qayyim bane ko wani malami an gane shi ma malamin duk malami duk ilimin sa ya tarar da musulunci ne ba musulunci ne ya tarar da shi ba to saboda haka idan ya kawo wani ra'ayi wanda ya saba ma ra'ayi ingantacce ana ajiye wannan fahimta tashi a dauki abin da ya inganta mu yan salafiya ba ma ta takalidi da kowa an gane mu muna bin gaskiya ne kawai ul hazihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin saboda haka wato faduwa zuwa ga sujada wato yana kasancewa ne daga batuwan hannaye sannan gwiwowi an gane abin da ke nuni akan wannan kamar yadda na faɗa hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam ya amidu ahadukum fa yabruku fi salatihi barakal jamal dayan ku yana yin ganganci dayan ku yana dumfara sai ya gurfana a cikin sallansa barkal jamal irin gurfanar raƙumi a cikin wata ruwa idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'ir wal yadayhi qabla rukbatayhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito a cikin kitabun sala babu ma jaa fi wada'i rukbatayn qabla al-yadayn fi sujud an gano wannan ai sannan abu dauda ya rawaito a cikin kitabun sala babu kaifa yada'u rukbatayn qabla yadayhi an gano wannan ko sannan imamun da sa'i ya ruwaito a cikin kitabun iftita babu awwalu ma yasilu ila al-ard min al-insan fi sujudi sannan daru kudini ya fito shi ya ruwaito shi a tare da taliki na muguni sannan hadisin imamu tuluz ya ce hadisu abu huraira hadisu abi huraira hadisun garib la na'rifu min min min hadis abi zinad illa min hadha alwajh wa qad ruwiya hadha alhadis an abdullah ibn sa'id al-maqburi an abihi an abi huraira an Nabi, sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko to abdullah ibn abi sa'id al-maqburi abdullahi bin sa'id al-maqburi an ce da afahu yahya bin sa'id al qattan wa gairu. amma wannan hadisi Ahmad Shakir al-Hafiz ya inganta wannan hadisi a cikin sa na Sunan Tirmidhi sannan kuma ainihin Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahihu Sunan Abi Dawud da kuma Sahihu Sunan Tirmidhi a cikin hadisin ya nuna cewa lallai faduwa a cikin sujada yana kasancewa ne da gabatar da hannaye akan gwiwa amma ɗan hannafiya sun tafi akan cewa lalle mai sallah yana sujada ne ya ɗora ainihin gwiwansa a farko sa'annan hannayensa sai dai in akwai uzuri sun ce sai dai in akwai uzuri na tsufa ko gajiyawa yi su ɗan hannafiya ko kuma ainihin mutum ɗan wato yana da kuruciya mu duba littafin hannafiya mai suna mai suna a wannan al-mabsut da kuma wasu daga cikin littattafansu sun sun yi nuni akan wannan sannan 'yan hanabila sun tafi a kan cewa lallai farkon abin da mutum zai sanya a ƙasa a wajen su sujada shine gwiwansa sannan hannayensa a cikin wata ruwaya an karɓo daga ahmad bin Hambal cewa ya ɗora hannayensa akan gwiwa haka kenan imamu ahmad yana da fatawa guda biyu akwai fatawan ya fara ɗora gwiwansa akwai fatawan ya fara ɗora hannunsa an gano wannan ko mu duba sharhu zarka sharhu zarkashi mujalladi da ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da uku zuwa ɗari biyar da sittin da hudu mu duba almubdi an gane ku to abin da ya tabbata a nan wajen wato lalle mazhaba na malikiya da wata ruwaya daga imamu ahmad cewa lalle faduwa zuwa ga sujada yana kasancewa da gabatar da hannaye akan gwiwa an gane wannan ko saboda haka jama'a daga cikin ma'abota ilimi sun yi rubuce-rubuce kan wannan matsala kuma ƙarshe dai an jayar da wannan an gane wannan ko saboda haka wato tun da shine abin da ya tabbata cikin hadisi to shine malaman sunna suka rinjayar Allahu a'lam game da wannan al'amari na'am wa alaikum sallah akwai masu irin irin wata sallah za ya yi a sallar ta ɓaci idan idan mutum yayi wannan ya fara sanya gwiwa a ƙasa kafin hannu ba a cewa sallah ta bashi sai dai kawai a masa nasiha a nuna masa cikin hikima a gyara masa an gano wannan ko to abin da ya kamata na wa alaikum salam Eh, wala ya buru kama ya buru kulba irin eh to shi eh, ya yake gurfana yana da hannaye ne eh. an ce rukubatul ba'ir fi dai. wato kafafuwan gaba din nan hmm. hannayensa ne to yana da gwiwa wannan ɗin na shi ne gwiwansa to yana yin haka ne sannan zai yi ƙasa an gane hannayensa wato ah, gwiwansa na cikin hannayensa ne shine akwai hadisin nan malamai sun malaman duka suna kafa hadisin hujja da hadisin nan na suraka suraka bin malik suraka bin malik lokacin da ya biyo manzo Allah yana so ya kama manzo Allah din nan da annabi zai je hijira din nan sai dokin shi ya nitsi a ƙasa shine yake cewa sahat ya da farsihi hatta balagat a rukubatayn hannayen dokinsa sun nitsi har sun kai mi har sun kai gwiwa hannayen dokin sun ya sun kai gwiwa kenan wanda yake fara nitsewa hannu zai shige sannan ya kai ina ya kai gwiwa to da hannun ya nitse sannan sai har ya kai zuwa gwiwa saka gwiwan gwiwan ainihin doki ko raƙumi yana cikin hannayensa ne saka kada mutum ya gurfana kamar yadda shi raƙumi kada mutum ya fara yin haka sannan ya haka an gane to shi raƙumi yana fara yin haka ne ya gurfana da nan sannan sai ya saki jiki haka an gane wannan to hadisin babu wani kalb wanda ya kuskure shi ce akwai kalb shine ibnu ibnu qayyim al-jawziya an gani cewa a cikin hadisin akwai kalb kamata yi a ce a wal yada rukubatai qabla yadayhi na san gani yanda hadisin yake din nan asali a bar hadisin haka sai an samu hujja mai karfi akan fitar da hadisin daga asali hadisin ya ce kada mutum ya gurfana yanda ragumi ke gurfana wal yada yadayhi qabla rukubatai ya sanya hannayensa kafin gwiwa idan mutum ya sanya hannaye kafin gwiwa ya saba ma dabba ina fatan gane wannan ya saba wa me ya saba wa dabba to saboda haka a kenan masu sanya gwiwa kafin hannu sun yi kuskure al-yaqin la yazul bi shak yanzu hadisin dai ya ce a sanya hannu kafin gwiwa kafin mu bi ka mu canza mu ce akwai kalbi sai ka kawo hujja mai karfi Allahu a'lam wa alaikum salam takwas da ina da ina hanci yana jira cikin ina ne mai da ila baka tare da mu hanci reshe ne na goshi wa alaikum salam walan bisa wurin yin tsalla masu yin tsalla da dama sukan sa goshi ne amma ba su sa hanci sa a kan hmm. ya kamata malam ya dan janyo hankali a sanya hanci a ƙasa yana da muhimmanci sosai an gani kamar yadda na yi bayani cewa idan mutum bai sanya hanci a ƙasa ba to ya bar wani reshe na sujada da goshi saboda haka zai yi hasarar lada mai yawan gaske muna kira zuwa ga al'umma in za a yi sallah lallai a ringa tabbatarwa hanci ya taba ƙasa lallai a ringa tabbatarwa mai hanci ya taba ƙasa in ba haka ba mutum zai yi hasarar lada Allahu alam eh idan akwai zafin rana sosai na'am bayan da mutum ya zai kira akwai zafin rana zai sa wani wani tsumma haka shi ya jira kan tsumma zai sa rana ko ko riga ya jira kan riga kamar yadda muka yi bayani na'am to ƴaƴan shi'a mutane ne ƴan bid'a ne ba a sa cikin lissafi a mutumin da yake zagin sahabi ya tsine masa ya zagi mata annabi ya tsine masa wani irin shirme ne ba zai aikata ba babu irin shirman da ba zai aikata su haka ɗan shi'a ba a kiyasi da su ɗan shi'a da yake sujada kan turbayan da ya zo da gabarin husaini turbayan suna kiran shi turba to husaini suna kai shi turba ɗan shi'a idan ya rika to zai sanya a siyo mai turbayan kabarin husaini daga can karbala a siyo in zai yi sallah ya ringa sujada kan shi me ya kai wannan lalacewa abin da kai wannan lalacewa yana sujada kan turbayan kabari ba manzo Allah ya tsine mai Yahudawa saboda sai riki kaburin annaba ya zama wajen sujada shi sai ya dibo wani abu daga kaburin yana sujada kan shi kaga wannan ya zama tsinan ne kenan ko baka ba wa iyaz billah eh wa alaikum assalam eh, ya danganta da abun in abun wajibi ne sai mutum ya bar wajibi ba sallah in abun sunna ne akwai sallah in musahabi ne akwai sallah wannan shine eh kike nan ko wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk